لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن داعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الأيتين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin sharhu sunna muna nan babin abin aljana'iz idan ba kumanci ba yau darasinmu wato a babu allahat babin bayanin kabari wanda ake ce malahat shine darasinmu a yau Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa kaburburan mu su zama raudatul riyadil janna samiyar lahadu wannan gina kabari an ce mai lahadu li'annahu fi nahiyatin wato multahadan gehe aka mai sai multahadan can gehe sai a yi mai farfada haka ma'adulan a karkace daga hanya wato bakin kabari walau kana mustaqiman kana darihan inda daidaice ke babu kwana to suna ne darihu wato kabari amma da yake an yi mai kwana wato gina akan yi in an kai gina kamo da kun kafa mana ginin namu kabari a nan to in an ka gama sai a koma da dama ga kabarin gabas da yi shi sai a yi wani ɗan lokacin wanda mai kabarin na iya ɓoyewa ma can sai a koma can a yi wani ɗan lokacin to shi yasa aka ce mai lahadu saboda karkacewa da ya yi أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مسعد عن مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة هشام بن عروة يا رويتو لقبابنسا عروة آه، أنه كان بالمدينة رجلان cewa akwai wasu mutane biyu wasu garin madina su wayannan mutane garin madina gina kabari su kai kun san gina kabari sana'a ce akwai wanda aikin su nan gina kabari sun yi tausayi sun yi tausayi sun ji tsoron mutuwa har zuciyarsu ta bushe kullum suna nan makabarta shine su. da wannan gina kabari suke samun abinci to mutane guda biyu a hadu ma yana ɗayan su yake yake wancan na haramin da muka ambata cikin kabari wala akalu la yana hadu ɗayan ko gina yake yi kamar da kun kaga kabarin mu nan haka yake gina to sai fa kalu sahabbai suka ce to a aika musu su taho don magana yi ma annabi kabari ayyuhuma jaa awwalan amila amalan cikin su duk wanda ya fara tahowa to shi na shariki ba mu zaɓa mu annabi ba Allah ya zaɓa mai kowa ya fara tahowa to na shariki zai in mai lahadu ya tau to shi na shi in mai shakku ya ta'u ya yi nashi ja allari ya lahadu sai wanda ka yin kabarin lahadu sai ya zo kun ga kenan shi Allah ya zaɓa mu annabi falahi da li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi gina na kabari wanda ake ce malahadu muna malamai sun ce lahadi ba shi yawa nan saboda rairai na gaye mu in an ka yi lahadu a rairai tun da yankewa ya kai kunga su can kasarsu wato kamar duci take kamar wadda kun ka sani ko mota ta hauta ba ta komi in an gina kabari ko mota ta haushi komi bai yi to amma mu kunga irin nan ko kai ka taka da ƙarfi yana rairena yana barjewa yana barshewa haka saboda haka shi sanin ba alhadu wa ya kuma an ruwaito an ikrama an ibn abbas radiyallahu anhu wa qal lamma aradu lamma aradu an yahfilu an yahfilu li sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi niyya su yi wa annabi su tona ma annabi kabari kana abu ubaidah ibn jarrahi yadrahu da ahli madina wani abu ubaida ibn al-jarrah yana gina kabari wanda aka ce madari wato ginar da babu lahadu ciki wa kana abu dalha abu dalha ya kasance zaid ibn sal wanda aka ce zaid ibn sal radiyallahu anhu shi ko ya lahadu da ahli madina mutane biyu ne a makka a an madina duka guda mai gina kabarin makka ne guda mai gina kabarin madina to yanzu ga maza Allah ya kare maza Allah mutumin Madina Makka ne amma ya kare Madina to an ke mutanen biyu na Makka da Madina duk su tawo fada ala Abbas rajulaini Abbas ya kira mutanen nan guda biyu faqala izhab anta izhab anta ila abi dala abi ubaida inji kirama. Abdullahi bin Abbas ya ce min ka tahi kai ka je wajen abi ubaida ibn al ina wa dawa anta kai ko wannan ka je wajen abu dala ku kirawo su gaba dai Allahumma khir li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka wa manzo Allah zaki wanda ka zaban mai wanda zai mai kabari aka ce duk mutanen biyu su sai aka yi ta addu'a Allahumma sallallahu alaihi ya Allah ya fitar ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gina kabarin da ya gabata Ayyuhu ma jaa hafara da duk wanda ya zo cikin mutanen gari da mai gina kabari shakku da mai gina kabarin lahadu ko taushi zai shi zai yi aiki dai zai gina ba annabi kabari fa wajada sahibu abi talha wanda aka aika wajen abu talha sai ya samu abu talha shi abu talha lahadu yake waje abu sai ya ce da abu talha fala hidda da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wa maza Allah lahadu to shi yasa a inda a makka ne inda mutum na da hali to ana so a yi lahadu illa dai yanzu kun san da fili ya yi tsada kuma ya yi wuya yana yiwa idan ba kowa aka bari a hadu ko a makka saboda wayan wuri yanzu riya tsada kuma kun san su ba canza makabarta su kai ba don makabartar nan ta zamani ne sallallahu alaihi wasallam cikin garin makka da cikin garin madina ta kusa ga masallaci ne har yanzu suna nan ciki aka yi mutane har yanzu sun zamani ne har yanzu kun ga ba su caccanza to in ana a wasa da hili sai shi saurin cika a kabara na abdullahi bin Ahmadu al-malihi a kabara na al-walid bin al-gamri haddathana abu ali al-hasan bin ahmad bin afi umar bin sa'id al-maliki al-maliki ya ba mu wannan hadisi bi bagadada nan babban birnin dada. yace mana haddathana ahmad haddathana ahmad ibn al-hasan ibn abd al-jabbar as-sufi haddathana yahya ibn ma'in haddathana hakam ibn salam ana ali ibn abd al-a'la an abihi an sa'id ibn jubair an ابن Abbas رضي Anhu عنهما قال Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, maza Allah ya ce, Allah hadu lana wa shakul gairina. Mu shawa ‘yan mun mutu, a yi muna gina ƙabarin da aka ce malahadu. Wayanda ba shawa ba, ‘yan sun mutu, a yi musu gina ƙabarin da aka ce mashakku, wanda ba ya da waɗi can ciki. Kunga, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah hadu lana su ƙwarishawa su addana hazu to duk da yake dai ƙasarmu ba ta da kyau ne domin da ƙasarmu na da kyau cikin malamai akwai waɗanda ke ganin ana yin shakku kuma ana yin lahadu inda inda ƙasa take da kyau domin ka wannan hadisi da abu isa hadisi ibn abbas hadisin hasanun garibu ma sahihu taimiri ya ce wannan hadisi garibi ne amma hadisi ne hasanun أخبرنا عمر بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عن عثمان عن زازان زازان يا رويتو عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله دلنا والشق لغيرنا lalle kabari wanda a gina kabarin da ake ce malahadu to namu a shakko ko gina kabarin da aka ce mashakku ligai da na wasu mu waɗanda ba shawa ba wa qala sa'd ibn abi waqas sa'd ibn abi qasim ya ce fi maradi alladhi halaka fi cikin rashin lafiya ce wanda kuma ciki ne ya rasu ila la hadan yace idan na mutu in kun je min kabari ko min lahadu wanci hu alayyar labana na saban ku kawo wani a tubale na ƙasa wajen kaina na saban kafawa wato ku samu wani abin nan ku babba ku ajiye kusa da kaina kama su ne abin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda aka yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan aure shi an kawo wani dushi ko wani tubale na ƙasa an ka haza kusa ga kai ne wato alama to abin da yasa an kai mai haka nan wata rana akwai wani masoyi ne sosai da an karni bayan an gama ya ɗauki ya aza wajen kai ne ya ce don musan inda za mu rufe mu uwanmu saboda shi masoyin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya ce ruka ta rasu sai ya ce a riskar da ita ga wannan babban masoyinsu to kun ga in ba a sa alama ba ba a ganewa da yake lokacin kun san mutane ba su da yawa wannan lokaci mutane ba su da yawa saboda ka mutuwa ba ta da yawa ba kamar yanzu ba ko yanzu in kuka ji ƙauye makabartar da ka sani shekara goma da sun ka wuce za ka gare ta ya karama har yanzu ba ta cika ba ƙauye don babu mutane masu mutuwa da yawa kun samu ɗan sarari sai shi wa birni shi yasa kuwa ganin makabarcin nan birni na cika kun samu sarari sai shi wa birni lokaci guda sai ka ji babban gari sai ka ji yara matasa daga garuruwan sun zo makaranta ana samun mutum dubu kaza lokaci guda sun shigo cikin gari birni to nan da sun ka shigo nawa in ka kasa su goma da wuya a samu kashi takwas sun koma ƙauyukansu suna nan birni sannan ma'aikata suna nan birni sannan 'yan kasuwa birni aka sayi kaya suna nan birni shi yasa birni mutane sun yawa shi yasa za ka ga wata makabarta in ka je da wata guda in ka koma yanzu ƙarin ta samu ya yi waɗin masallacin ka saboda mutane kullum kai akai wata rana ma ana kai mutum goma wata rana ana kai ma da goma kun ga dole ne makabata ta yi saurin abin nan cika amma lokacin nan can wannan lokaci mutane ba su da yawa shi yasa annabi ya tsarki wannan dutse ya aza ga kabarin wannan masoyi ne ya ce don ya san inda zai turba da yan uwa ne saboda babu mutane duk sadda dan uwa ya mutu sai a kai ya can babu ƙari da yawa yanzu ko mutane sun rage sun yawa da yawa ko kai ta tsaya ka dibi kanka sai ka dibi domin gidan ku kai kaɗai kake yanzu ga ka kai kana da yaƙi da sun kai talatin kuma kai na dori kai kaɗai kake yanzu kana da yaƙi da sun kai talatin kuma kai da ina wancan da ina kai kun ga mutane na ƙara yawa yanzu amma kuma su mutane duk inda suka ƙara yawa arziki ƙaruwa ya kai shi yasa kuwa ganin duk inda jama'a sun kai yawa sai ku iske arziki ya yi yawa wuri ko ina sun kai yawa sai arziki ya yawa kun ga birni ya yi arziki ya yi kawai arziki don ya yi kawai mutane da yawa ya yi ƙauye kwanciyar hankali don ya yi kawai mutane da yawa ya yi kawai ilimin addini da na zamani don ya yi mutane da yawa da sauran abubuwan rayuwa da kun ka sani birni ya yi ƙauri saboda mutane da yawa inda duk suke to arziki da yawa na nan wurin saboda in wani bai da wani nada in wani bai da wani nada Allah ya gafarta mana to ala ita halin ana so a aza wani abin nan wani dan dutse haka a wajen kabari yanzu kan ko ka aza duki ba ka ciya da yan turba da yan uwana saboda ba kamar takata ba ko da kaka komawa kila ma yan an shekara ko da kaka komawa kila ma akwai mutum ɗari tsakanin dan uwanka da yadda hili yake to kaga yanzu sai dai ka ce bari yan arziki ciki don in gane kabarin ɗan uwana to ka kana gane kabarin ɗan uwanka duk sanda ka so ka kawo mai ziyara sai ka shigo makabarta ka iso wuri nai ka yi mai sallama da ka yi mai sallama yana jinka in ma shaƙoku ta yawa in kana ɗaɗɗauka ƙawonka kana ɓalɓal da ƙawonka annabi ya ce yana jin ta yi ƙawonka yana jin to kaga in ka zo waje ne sai ka ɗibe mai kewa don masoyinka in ya zo inda kabarinka yana ɗibe maka kewa shi sa kun ka ji wani daga cikin sabai yana cewa idan na mutu ku zanna inda kabari na ku ɗibe mai kewa gwargwadon yadda za a soke raƙumi a haɗe shi a dahe nama ne a tayi kusan rabin ne ke kai kusan rabin yi ne kusa gari ni ya ce don kuɗi bai ji da kewa to wanda ka sani masoyinka ya zo inda kabarinka ya zanna yana sa zuciyarka ta sanyi ka ji daɗi cikin rayuwarka to ana sa dutse don ka san inda yake saboda ka rika zuwa kana ɗibe mai kewa ta yi ta wadda babu makawa kai ma wata rana ta yi za ka yi ta yi a ce wadda take babu makawa kai ma wata rana ta yi za ka yi wa sun yi sabani su malamai fi annahu hal yulqa ta yake tsira kabri shay'un shi ya halitta a kada wani ɗan kyalle haka ko wata yakatiwa haka karkashin gawon matacce cikin kabari wannan shine sabanin malamai ana yi ko ba a yi kare hahu ba a da ahli wasu malamai sun ce maka ruhi ne a aza wani kyalle ko katiwa karkashin abin nan janaza cikin kabari walam ya a karuna amma wasu mutane ba su yi su wasu sun ce maka ruhi na wasu kuma ba su ce maka ruhi na ba la'annahu qad saha? da hadisi ya inganta an ibn abbas daga Ibina abbas radiyallahu anhu ma annahu qala Ibina abbas ya ce cikin hadisi sahihi ju'ila bi qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katifatun an sa katiwa cikin kabana annabi hamra'a wata katiwa ja saboda haka wasu malamai suka ce to in ya tabbata an sa katiwa cikin kabarin annabi to ya halitta sa cikin kabarin wani amma wasu malamai shi wanda ya saka cewa an tambaye shi misa ya sata ga bayani ne nan ya gaba Kala ja'far bin muhammad an abi alladhi ah, alladhi akhadha ah, qabra rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi alhada qabra rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu talha wanda ya lahadu ga kabarin annabi suna ne abu talha wallazi alqa alqatifa wanda ya kada katifan nan cikin kabari kamin a azagawa annabi an ka azagawa cewa wannan da ya cewa nan ta hata kasha annabi suna ne shi ƙoranu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi malam shi ƙoranu wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna ne salihu amma shi ƙoranu laƙabi na nashi wa rawa yazidu yazidu bin asamma ya ruwaito a anibin abbasin radiyallahu anhu ma annahu kariha an yaj'ala tahtal mayyiti thawban fil ard wato yazidi ya rawaito abdullahi bin abbas ya ce shi yana kamar a aza wani tawayi cikin kabarin matacce karkashi ne kamar katiwa fa hada yadullu ala annahu lam yaj'alu al wannan magana ta nuna su sahabbai ba su sanya wannan katiwa bil kabri cikin kabari liyakuna firashan da don ta zama tabarma ga annabi ba akwai lalurar tsirsa sun ka azakati wannan cikin kabari ba don suwa annabi shahida ba wa kadirawa ikiramatu ikirama ya roito an ibn abbas daga ibn abbas kala ibn abbas ya ce kana shukran shi mala shukran ya kasance hina wa bina wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya azama zuwa Allah fi hubrati cikin rami na shi shi ƙoranu a kaza kadifatan ya ɗauko wata gunto katiwa da manzo Allah ka kwana bisa gare ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rubasa wa manzo Allah na lulluba ta yana shin hida ta wa kun san katiwa su irin katiwoyin gana na zamani wayanda aka ada bisa gado ba ba katiwa ta ta kunci ba wadda ana yin zane a lullubata kuma ana shehin ta irin wa'annan na manyan hotel haka to irin wa'annan katibuna yace manzo Allah yana lullubata kuma yana shehin ta fa dafana hama a hufil kabari shufara ne ya turbe wannan katiwa tare da manzo Allah cikin kabari aka ce mai don me kasa ta cikin kabarin manzo Allah wa qala sai ce wallahi la a ahadun ba'dak na rance da Allah babu mai sa ka katiwa bayan kamun kun ji ba zan su zama shahida ga Allah shi dai yana ganin wannan katiwa da manzon Allah ka lullubawa kuma shahida bai kamata bayan manzon Allah ya wuce wani ya ci gaba da wannan umarni da ita ba sai ya shigar da cikin kabari don wani ya umarni da ita to kun ji dalili kenan ba wai an samu manzon Allah don ya kwanta ba shi wanda ya sa ta ji dalilin da ya faɗi ya ce wallahi la da fasawa a hadin ma'adaka shi wanda ya sa ta ji dalili ne da ya saya da ciki wa shukuranu shi malam shukuranu mu suna ne salihu suna ne salihu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawa maza Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi wa laqabuhu shukuranu lakabi ne shukuranu shi an laqabi kun san mutane da yawa suna da suna zanen ne suna da lakabi wanda ko ka wata sunan ba a cika gane ba in ka wani wuri amma lakabin an san shi wa kuma an ruwaito anna umara da fana imra'atan min ahli kitabi fi badaniha fi badaniha waladu waladu muslimin kuma game da makabarta ba a tobe da kahiri makabartar musulmi ba a da musulmi makabartar kahirai to amma akwai wani abu da ya shigo tsakiya mace ta kahira ahalar kitabi kun san ƙura'ani ya halitta wa musulmi auren ahalar kitabi to musulmi ya aure ahalar kitabi bata musulunta ba ta samu ciki ta je wajen haihuwa sai ta mutu cikin na nan ɗan cikin cikinta kunga ya an kai ta makamantar musulmi za a cutar da yaron da a cikin cikinta saboda haka umar ɗan kaɗari sai ya turbuɗe ta a makamantar musulmi fi makamantar musulmi na makamantar musulmi saboda akwai musulmi cikinta cikin cikinta sai ya ce a turbuɗe ta makamantar musulmi dori kamar da na ambata muku mutane ba su da yawa kuma akwai hukunci ku diba ma abin nan turbaɗe gawa sai shugaban ƙasa ya sani turbaɗe gawa sai shugaban ƙasa ya sani amirin mulki kun mutane ba su da yawa inda suna da yawa yanzu bai yawa a ce sai shugaban ƙasa ya sani duk da yake da doka ce har yanzu saudiya tana da doka an ka ce ga abu kaza ya zama doka to za ku ga kowa na gudun shi aikata wannan abin kowa da kowa yana gudun ya aikata wannan abin to amma dai kun ga duk da haka da ya nuna karancin musulmi mutane karancin mutane da yawa wannan lokaci a ce turbi da gawa kawai sai shugaban kasa ya sani ya ba da umarni wa an wasu na tabi na annahu dafana ya yakan fi badaniha waladun muslim shi wa wasila ibn asai ya da wata mace banasariya cikin cikin ta akwai waladun muslimin dan musulmi ya ce a turbade ta fi makabaratin laisar da makabaratin nasara wadda musulmi ne ya ce a turbade ta wata makabarta ba makabartan nasara ba ba makabartan musulmi ba wato nasara suna da addinin da suka bugun gaba da shi to wa'anda ba ba su ba kun ga wayanda ba su da addini gaba ɗaya sai ce a kai ta can wannan makamata ba ta musulmi ba da soci ba to duka ana lura da irin wannan shi yasa kun ga malamai sun yi rubutu mai tsawo game da abin na ayar suratu al-ma'ida wanda ta halitta auren ahalar kitabi ga musulmi malaman sun yi bayani mai tsawo game da wannan kun ga yanzu duk waɗanda dokoki da aka waɗi nan in ba ƙasa ta wadda musulunci ka iko ba kai ba ka isa ka sa a yi waɗanda abubuwa ba saboda haka kana ji kana gani za a kai ɗanka makabartar kahiri a ita zuwa mai azaba ko ba a yi mai komi ba idan aka turbe mutum kusa ga kahiri in jahannama ta yi wata gunza har da shi wannan da annan sai ya sai gashi ne ko jariri na sai gashi ne ya koma fari tas saboda wahala ko jariri shi yasa makabartan musulmi su da ya kafi rudewa ce musulmi ko da mai aikata ayyukan saƙona azaba ce ba ɗaya take da kare ba ko da mai aikata ayyukan saƙo na azaba ce ba ɗaya take da kayayyaki ba yana da bambanci da kayayyaki kabari ne yana da sauƙi. amma inda aka ce ba makabartar kayayyaki ba a turbaɗa musulmi shi akwai wahala na gaya muku ba daɗe a wani mutum ya zo ya sanne ni yana gaya min tsoron da ya kaji na ce me ya faru ya ce garinsu aka je 'yan sanda da 'yan banza sun kace daji sun kai faɗa da barayi 'yan ta'adda an ka kashe wasu daga cikinsu an ka tawo da su 'yan sanda suka ce a turbuɗe su cikin makabatan musulmi tun da suna da awon musulunci ya ce mai wallahi malam yanzu haka da an yi sallar isha'i wuta ka ce kabarin nan wuta ka tashi kaburuwar su jere suna ta kashi kuma ba ta mutuwa sai sahi duk wanda a wurin hankali ne ya tashi da an yi wuta ta kama ke so yan ta'addar to kun ga ina amfanin turbi da irin waɗanda cikin musulmi a harike ta gari a harike ta wanda yanzu babu abin da matacce ka tsoro kan wuta saboda babu bala'i cikin kabari kan wuta to ga ka ga kabarinka gidanka kenan ga gidawa mai kullum da an yi sha'i wuta ta kama baliga ga gida ne kun ba ka iya gawa da nan a kun ga bala'i yanzu haka ban sani watakila nan gaba in sun kai kara ga hukuma da sai a taya tone kaburburan na kai su daji ya ce mai amma yanzu an samu su doka yanzu duk irin wa'annan mutane ko an kashe su ba a kawo su gani can daji a karye su ba a kawo su gari don gari hankalin mutanen gari ya tashi to kun ga in ba tone musu su an kai an kama yi daji ba hankalinsu bai barin tashi kullum wutar gaci ta kai to ba a son a turbaɗe mutumin da ba musulmi ba kusa ga wayanda an musulmi don shi wuta babbaka sai ta kai zuwa da ka gane shi da kuɗi da mukami da ne mutuwa ɗai aka jira gare ana kaɗa shi kabari wuta ta kama babbaka sai babu wata rama ko wace iri da ta sauka wurin Allah ya kare mu wala ba sa eh, binafshi kuburin kufari inda hajiya babu laihi a tone kabarin kahirai ya akwai bukatar tone saboda haka zai irin waɗanda da aka yawa su rika ci da wuta kullum da daddare suna tada hankalin mutane wuta na ita a kabarin su suna tada hankalin mutane to babu lahi a tone kaburburansu inda haja ai akwai bukata tone su a tone su a kai su can wani wuri fa inna man la hurmata abin na alladami lalle wanda ba ya da wata daraja ga jini ne fi hayati lokacin rayuwa dai to la hurmata li azmi babu abin nan li azmi babu a daraja ga kasa ne ba da moti bayan mutuwa duk wanda shari'ar Allah ta da rai ne bai da daraja ko ƙasa ne ba su da daraja da haka ya halitta a tori kabarwuran kayanai daga wurin da suke ya akwai bukatar wurin makabartar su sai a tori ta a tattara ƙasar su a taho da buhu ana tonewa ana kwashewa ana zubawa ciki inda an ka iske ƙasar in an kai buhu za a ce a samu wani wuri nesa sai a turgude su can a yi unhwani da wannan hili ya hannu ƙala anason anas ya ce bibi na masjidin rasuli ga gina ga ginin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam kana bi kuburul mushriki lokacin da annabi ya zo madina filin da ya sayi inda kun ga masallacin nan nashi yanzu to wurin gehe ne cikin hilin dai akwai makabartar mushrikai ciki wani bishar an ka tone ta an ka kwashe ƙasarsu an ka yi gaba da su an ka tone wuri an ka yara an ka yi wannan masallaci mai daraja wanda yanzu idan ka sayi wurin nan ka bi limamin masallacin nan sallah a zo in mutum ya tawo birnin bi, sai ya yi sallah a zo ɗari biyar bai cin ma da lada ba kai sallah guda in ya zo nan masallacin gada muke ko wani wanda ba shi ba sai ya sallah ɗari biyar ta so bai kai maka lada ba to wannan masallacin abubuwan kai a wurin ne su an kai daga wurin da sai wurin shi annabi an ba shi wurin kyauta yaran marayi da shi suka ba da wurin kyauta ya ko alama bai karɓar kyautar su domin yaran na ba su isa kyauta ba ba ya karɓar kyautar su a bi ɗido lallai su wa wuri kuɗi ya biya su ƙara gaba su sai wani wuri suna da dabino ya sa aka tare dabinon an ka yi abin na filolin masallaci da shi to kuma ke kenan ya halitta a tuni kabarin mushrikai in akwai bukata wa kada azina nabi sallallahu alaihi wasallam bi lafi qabri abi rigalin akwai wani babba a tajiri da aka ce ma abu rigal lokacin jahiliya an kai shi babba a tajiri na da zai mutu sai an ka ɗauki zinari mai yawa an ka samun cikin kawai ne Ranabi ya biyu zai yi tahiya sai ya kawo inda kabarin na abi rigali yake fi da riki ila a kan hanya sai zai na da'ifa zai na ɗaifa sai biyo inda kabarin wa zakara annahu dufina ma'ahu musanan min zabin ya faɗa wa mutane cewa wannan ɗan kahirin gara kun ka gani an turbuɗe wani rehi mai girma na zinari cikin kabari ne don haka ya ba da umarni a tone shi masu iya tonon su tone wadda wanda ya samu ya samu samu ya samu kaba wata da buhu sabai sun kai yaso son kabarin nan aka rage sun kai da zinarin nan sun ci daɗin su to su kayan lokacin suka yi an samu kuɗi can cikin kabari kamar nan duniya na yana da yanci yana samun kayan sai suwa ya sayi saboda ba masu karatu na ba in ahalin kitaba na sun san cikin kabari babu kayan sai suwa to amma ba su bane saboda haka su sun yi zaton ana iya samun kayan sai su a cikin kabari wa kana min kauna a shi abiru gari yana cikin sauran mutanen adawa kuma abin nan lamma kharaja min harami asabahu min an-naqamati ma asaba qawmuhu wato yana cikin adawa sadda ya zo daga harami azabar da ta samu mutane ne sai ta cin mai wajen harami sai ta kashe shi sai yan uwa ne sun karye shi tare da wannan kuɗi masu yawa kuma an ka daɗe sai da annabi ya zo da Allah ya faɗa ma annabi wannan tarihin da annabi ya biyo wurin ya ga kabarin sai ya faɗa masa bayyace su tone sun ka tone wa hukuma zalikal gusul hukumar rikabi wannan rehe na zinari hukunci ne hukuncin rikazi kun san rikazi dafanar jahiliya turbuɗa jahiliya ita aka ce mai rikazi wato kamar yanzu dazuzzukan gada aka zo a tonon zinari haka da ire-ire na yawan da aka tono to duk wadda wurin mutane sun yi zama wurin nawa duwa kun ka ga daji wasu mutane sun yi zama wurin wadda kun ka gani ko yin kwana zaune birnin gari wasu mutane sun yi zama wurin karewa na sun kai wasu kuma sun ka tashi sun ka ba wurin kama wadda ba za ku yi mamaki ba duk wanda ka bi hanya abuja daga birnin kabi yana zuwa iska wani gari ga ƙauyuka nan gine-gine da sun haɗi mutane sun cira gaba dori daji na sosai sun yi zama na ana noma to yanzu dajin ya ƙare sun bar nan kuma sun tayi wurin sabon daji to haka nan na aiki to cikin daji suke kudin gane zinari ne a da saboda haka tuka ne gare su na ƙari wayanda gara ba ta cin su maza ƙasa ba ta cin su maza kudin gana su na zinari na na kai na ba na takarda na balle in sun ka jirwa su rubi kowa cikin gida ne nan banki ne yake ne ya kasa kuɗi ne akwai aminci da kwanciyar hankali sannan ba irin yanzu to wanda ya zama mutuwa ta samai iyali ne ba sai inda kudin suke ba shi ɗaya a cikin daji cikin gida ne to da ya mutu kunga iyali ne za su ba wurin don bai zaunawa gari su ba mai gida sai su koma wani gari to wannan dukiya ta tana da cikin ƙasa ran da aka taho noma wani ya kama wannan gonar yana noma kai ko da ya kasarwa sai ya ji ya sare kare ko da ya ka buɗe bakin kare sai ya ga tukunya ta cike da zinari to wannan zinari shi aka ce ma wato rikazi turbuɗa jahiliya yan jahiliya na sun ka turbuɗa kuɗin sun ka boye shi to kuma a in kana tono shi sai ka kasa shi a sai ka yadda zakka saura kuma sai ka ɗauka 'yan mutane da yawa na sun ka ɗauko kunga na kowa in ya kai zakka sai ya so an zai kai kuma shi ke. ba irin rayuwar mutum yanzu kun ga ya rayuwar da takarda ta kwaye shi ka bugunta kwana biyu lalata ta ba ruwa ba kwaye shi bale a kai ruɗe ta ƙasa kwana biyu gona kawai abin na rima rima kawai sai ta kudin sai su lalace to amma sannan kuɗi duk da karye a kai kudin kuɗin karye ne zinari Allah ya gafarta mana ya gafarta wa magabatan mu wa bi mace nabi sallallahu alaihi wa sallam banan najari mawdi al majdi a cikin cinikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam! da yayi gaban najari ga mawdi al majdi cinikin da yayi da su wurin da ya gina masallaci wa bi al qubur kuma wurin akwai kaburbura annabi kuma ya sai wurin kuma ya sa akwai kaburbura ko masallaci zai yi dalilin wannan dalili na wanda ya nuni ala annal mayita idza dufina fi mulki cewa matacci ya an da shi cikin mulki ne shi mataccen shi gida na an turwade shi wa mawdiyar kabri baqin to wurin da an kai kabarin yana nan tabbace ala mulki auliya'i ga mulki yan uwa ne kun gani su mutanen gabanin Najjar a uwayensu mashirkai su addahili sai sun ka turbaɗe sun ka ce in sun mutu a turbaɗe su cikin wurinsu to kun ya sai an ka turbaɗe su cikin wurin to har yanzu wurin nawa milkin suna su masu gidan milkin suna don haka wanda duk ya gade su ya gade kabarin nan yana iya sai da kabarin nan ya tone shi wanda ya gado shi yasa kun ka ga sun sai suwa a ma'annabi wuraren da kabarin uwayensu suke cike da kakanninsu kuma annabi ya sayi don ya san milkin suna ya halitta su sai shi ya sayi inda bai halitta su sai ba bai sayi saboda haka wanda ya kabari cikin gidanai to kabarin nan nashi mulkin masu gado ne yana bakin alamurki auliya sai dai in akwai wata wasiya da ya ce kashi kaza cikin gidan nau kashi guda cikin uku ko cikin dukiyar nau kashi guda cikin uku na ɗauke shi na yi wasiya da shi a yin kabari to wannan bai halitta ga kowa cikin ɗan uwa ne sai su raba gadon abin da an nasu sulisi ko nashirin amma ya haka ɗan yace ina mutu a togore na nan to suna da ikon su sai da wuyan kuma wanda ya yana da izinin ya tone kamar da kun ga sun sai zuwa ma annabi kuma da ya tashi gina ya tone kaburbura ta kun ya azgina ta warkafanu suna alai likawani ana kiyasi ne gare shi shi ma likawani wasariqu sariqu milkil awliya wanda ya saci tun da an yi kiyasin likawani ga kabari cikin gida to wanda ya sace an kai likawani an ka samu mutum an ka kai cikin kabari sai barawo ya ce ya tone ya ɗebe likawanin to likawanin da ya ɗebe likawanin nan da ya ɗebe milkin auliya ihina sariku milkin auliya barawo na wanda ya sace milkin masu gado ba likawanin nan ba na mai gado na ba ba na mai matacce na ba masu gado suwa da iko ne kusan dori ya ta yawa wani barawo na abin da kawai a sana'a dai ya taho da nesa ga makabarta ya zama. yana wayan wayanda aka riya sabbin riya ya an kai ya sai ya tura turi bai da makomi da kawai nan sai ya kaɗe kamin a tuka ta ta canyi da kawai ɗaya ya ɗaya ya kai ka so a sa ya samu abinci shi ɗaya sana'a ne shi ya ta yi yawa dole ba irin yanzu ba yanzu ciya kuka akwai ciya amma babu ciya yanzu sai dai buri dogon buri ya yawa Don yanzu da waya ka ga mutumin da bai da taguwa da wando guda biyu taguwa biyu wando biyu ko daga jere da dogo da waya ka ga wanda bai da kun ga babu shiya da kuma mun kai karatu nan musa abu bin da ya mutu wajen yakin ohun duka cikin ba, annabi daga annabi har bai ne ba a samu wanda an da zane biyu ya ba da guda a ƙara mai da kawai ba annabi bai da kuma cikin ba babu musulmin da adda duk duniya kowa bai mallake zane biyu ba guda gari ba mai cire nashi ya zanna kirara ya ba su a mu shi ga ya an ka ta nashi wajen kai nai sai kawawu ne su bayyana bai kawo ga kawo ya an kasa wajen kawawu sai kai ne ya bayyana bai kawo wajen kai sai annabi ce ku ya zanen nashi wajen kai ne ku ɗebo hake aure ku sa mai wajen kawawu duka duniya ba musulmin da Allah zane guda da bai kawo a kawo duka duniya gaba ɗaya kun gani yanzu a abin nan da waya a samu musulmin da bai da taguwa biyu da wani da waya ban cewa babu amma dai da waya to ina tsira in an ka kamanta da da ina tsira take illa dai dogon guri a akwai yanzu da yaro ka zuwa a yi mai tsanki ga sallah na ji wani yaro na faɗin shadda ga mai tsada shadda ga mai tsada dila biyu ya kai a don ke mai ɗinkin sallah ne shadda ga mai tsada sosai dila biyu kai manyan riguna da tabbuna manya da ƙanana an kome wajen kala dari da ashirin ɗinkin sallah to ya abu kun ka san miliyan nawa ke na ya kashe tun na ɗinki ba ko irin ɗinki ƙanana ku ba ɗinki manya na yaro na ko bai kai ko ina ba yaro na matashi jikara nawa to kun ga yanzu guri a akwai ba a akwai ba yanzu wannan in dai ya shekara uku yana yin irin wannan dinki tunda ba sai ga sallah da ya kasan ki kuma in ya shekara uku yana yin tare da yaso duk mutane shi yana iya wadatar da su da tawayi a kan sai da tawayi duk mutane shi yana iya wadatar da su da tawayi to yanzu ba tsaya a akwai ba zo a ya talaka wanda ya kamata ya ci garin kwaki sai ce ya yi karin garin kwaki kuma bai da shi. abincin ga duk gudana dawa ga da kowa gani ita kuka ci gidajen ku ita aka ci gidan shugaban kasa masara ita kuka ci gidajen ku ita aka ci gidajen shugaban kasa duk abin da kuka ci gidajen ku shi aka ci kwaskwari ma dai na aka mai a gyara a yi mai kaza a yi mai kaza kwaskwari ma duk abin da kuka ci shi na suka ci to amma dogon buri kai ka ci abinka wanda yake dinga ka ce ba ka ci sai ka ci wancan da aka wa kuskure ma an ka gyara shi yanzu ka sa a dawa ma masara a dake ta a yi maka ka mai kyau sai ka ci sai an mashi da burodi kai ta wahala yadda za ka sau burodi ka to gida an ka shayi ka so ta yi guda kawai a gyara ta ka ce ya ka. a yi muku tuwon ku ci abin ita ta dai masara waccan da aka ci gidan shugaban kasa ita ta kai ma kakanan kuskure ma ɗaya wanda shi wa gona to amma kowa ya kama kai ne buri na abin da ya yi ƙari ne shi yasa kuwa ganin mu cikin wahala zuwa da arziki ya zo sai ku ga cikin wahala Suna mutumin da bai tsaya inda yake ba ya samu naira dubu goma sun isai ya kwana ishirin yana ci abinci sai ta ɗaya rana an ba ya hatara ba ya ci abincin da zai can yi so ba dai kila abincin wata guda na Allah ba shi dubu goma ɗin nan na wata guda ya ce dai rana ya ce sai ya dawo wata guda shi ta wahala shi ta ɓacin mutane shi ta ɓacin mutane ba su ba shi ba kuma Allah ya riga ya rubuta abincin kowa kuma Allah bai saba da kauri abin da ya rubuta kuma ya baka shi Allah la yafarbul mi'ad tun kowa na cikin ciki inna ahadakum yajma'u khalquhu fi badani ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu arakatan misali zalik sun mai kunu murgatan misali zalik sun mai rusalu ilaihi malaku koyan bakwa fiye ruwa koyi umaru bai arba'i kalimatin da katabi rizki kun ga abu na harko an rubuta arziki ne to kowa da an ka rubuta Allah bai sabar kawai kai da kaga baka samu ba hanya mai kyau an baka ne ba Allah kan mai sawa da ya da yace an rubuta arzikin ka ya baka wannan dai da ya kamata ka ci sannan to ko da ko lokacin katarwa akwai shi sai dai ka zuwa ta hanya da shi ka ce ka to kai ta wa babban mutane ya an ka ɓace babban malamai an ka gama a ɓace waban limamai masu hudu ba an ka gama a ɓace waban alhazai masu kuɗi an ka gama a dawo ga shugabanni 'yan siyasa madaddala da da sai a yi daiki to mai tsaya ga kai ne ko tsaya ko su da abin da Allah ya bashi Allah ya ce annabi ya ce ka wadata da abin da Allah ya baka da kuna ganan nasi ka zama wani wadata cikin mutane warda bai ma kasam Allah wa laka ka yarda da abin da Allah ya rubuta ya baka ta kun aganan nashi ka zama wani wadata mutane kaka ce ma kowa komi abin da duk ya baka ci shaka kaka ce ma kowa komi sai ka zama ga ka makwacinka mai kuɗi na sai ruwan lawa da kuɗi gare shi ko da rana guda bai ta wani ya kamin lalura kuma gida ne abinci a gari saboda ka da ka wadata da abin da Allah ya baka amma ka ce sai ka ci abinci iri kaza sai ka sha abin sha iri kaza sai ka sa sutura iri kaza in ba rubuta maka ita ba dan abin da an ga baka na shekara guda sai ka ce bakwai guda kai ta wahala da kai da iyali Allah ya gafarta mana saboda haka yanzu ba talauci a akwai da yawa ba amma dogon guri a akwai da yawa da yi shi a akwai da yawa wala ya juzu nafshu musulmi. muslimin baya halitta a tone kaburburan musulmi da gaira hajjata in ba bukata ta tilasta haka ba in kan bukata ta tilasta haka to babu da yi kuka kama gode mai aka dauka gode mai za a yi gode mai da shiya mota na tono da yawa akan tono kaburbura da yawa akan tono kaburbura wannan lalura ce rawat amratu amratu ta rawaito hadisi ana aisha daga aisha radiyallahu anha kala aisha ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce kasar adamul mayyiti kalle kashin matacci ka kasani hayyan kama kalle shi na yana da rai wato kun san kalle kashin mutum a kama hannu ne a kalle da rai ne kun san babba hitina ta to haka ne in yan mutu kalle kashi ne shi ma babba hitina ta to wajen tonon kabari ne ko ana yana yiwa a kalle mai wani kashi wa in waka haja amma idan bukata ta auku wanda ka sa a tona kabari wannan ya halitta a tone kamar da ke cikin wannan hadisi mai zuwa fagaderu ya an jabirin hakika an daga jabirin radiyallahu anhu kala jabir ya ce dufina ma bi rajulun kun san jabiru uba ne da aljanna to a lokacin da ya yi shahada an turbe shi tare da wasu mutane Jabiru ya ce hankali na bai kwanta ba kullum ina cikin damuwa game da mutanen da ga an turbaɗe ba ba tare da su wa na fi nafsi min zalika haja cikin raina akwai buƙatar tone shi kai ni zai gaji Ba fara shi sai na tone kabari ne na hetse da ciki ba da sitta ta ashurin bayan wata shidda. bayan an yi wata shidda jabiru ya gaya kullum ya tuna da mutanen da ga an turbaɗe tare da umarni, sai bakin ciki ya shigo shi sai rannan bayan an yi wata shidda su rufiya ya ce ya tuni ya ba na ya kai shi wani wuri ya mai kabari daban ya raba shi da bayanan mutane don bai gamsu ba dukkan su ta baina shahada sun kai yi abin na ohudu. dukkan su mutanen ohudu na shahada sun kai ohudu. amma a sahabbai duk sahabbai ne amma wani ba ɗaya yake da wani ba kun san wani ya ɗara wani kama da shi kai ne annabi ya faɗa wani ba ɗaya yake da wani mutu. jabiru hankali ne bai kwanta ba yana ta damuwa dai ƙarshe bayan wata shidda da rai uba cikin kabarin nan ya ya tone shi ya yi gina ya tone kabarin nan ya hidda uba ya kai shi wani wuri ya yi mai kabari duk dai nan ohudun nan makabartar ohudun to kun ga shi ya akwai bukatar da ta sa a tone kabari to ya halatta a tuni kabarin musulmi in akwai bukatar da ta sa a tuni shi ya halatta a tuni shi wannan babi karshe ne da kuma karshen wannan babi muka kawo karshe wannan majalisa ta mu insha Allah ka gafarta mana Allah wannan kaburburra da muke ta darasi a kansu Allah ka sa mai karshe mai kyau ka sa kaburburran mu su zama raudatan min riyadil janna kada ka bari ta zama mana min nera ne, saboda albarka suna yanka da shagobinka ba ɗaukaka sai mai wa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa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 ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana ka da ikhlasi kuma ka ƙara mana mutaba ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi Sallam. mu duka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mu mana ka gafarta wa mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu kuskuren su da gangancin Allah ka gafarta musu barnar su da jahilcin su Allah ka gafarta musu abin sirrinsu da bayyanansu ka gafarta musu gabata wasu da jinkirta wasu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma da kakanninsu ka gafarta ma ka gafarta makannansu, ka gafarta ma da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka shirya mu ka shirya mana matayenmu matayen mu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka ƙara musu imani ka ƙara musu imani Allah ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman Allah bai asma'ikal husna bi ismikal adam wa rawani kal akbar Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah bai su ka na azama wa da aka bar Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka tsare mana su ka kare mana su daga sharrin kowa da kowa su duka Allah ka mai da su ga karatu da ibadarka Allah ka ƙara musu basira da fahimta Allah ka ƙara musu basira da fahimta Allah ka ƙara musu ganewa Allah ka ƙara musu ganewa Allah ka ƙara musu shiriyarka ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka sa su zama na tsawon ido gare mu nan duniya da lahira kakka bari su zama hitina gare mu nan duniya da lahira Allah ka shirya mana su ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta mana dukkan bayinka musulmi ka shirya mu ka shirya ɗaya da iyalin mu ka shirya ɗiyan musulmi baki ɗaya yanda duk ɗiyan musulmi suka Allah ka shirya su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ana su ga hanyar kama daidaiciya mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka daɗe mana kohohi na sharri saboda albarka sunayenka duk abin da muka tsoro Allah ka kare mu zo wata hitina Allah kai mana maganinta zo wata hirgita Allah kai mana maganinta Najeriya mu Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan yan Najeriya Allah ka busar da hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka busar da hitina wadda mun ka gani da wadda ba mu gani ba Allah ka gusar da hitina wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba Allah ka zaunar da Najeriya lahiya gabar da yamma kudu da arewa Allah ka haɗa kan Najeriya ka zauna da Najeriya lahiya Allah da albarka sunayenka ka taimaki tarayyar Najeriya ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanyar kama daidaiciya da albarka sunayenka Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya ga abin da kaka so kana rida da shi Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙware Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka tosaya mana ka tosaya musu Allah ka azita mu alherin su ka kare mu daga sharorin su Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu ya rabbal alamin ya kai khairar jiki. muna roƙonka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa ka arewa Allah ka haɗa ka 'yan arewa Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka hutar da hitina kowace iri Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya mahukuntan arewa dukkan Allah ka shirya su Allah ka ana su ga hanya kama daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙware ya Allah ka kare mu kare jihar ya Allah ka kare muka kare jihar mu Allah ka ƙara maji mu lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya tana kowace iriya Allah ka busan da ita Allah ya tana kowace iriya Allah ka busan da ita Wadda mun ka jiya da wadda mun jiya ba Allah ka busan da ita Wadda mun ka sani da wadda mun sani ba Allah ka busan da ita Wadda mun ka gani da wadda mun gani ba Allah ka busan da ita Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya muka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah Allah ka ana su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka azirta ma alherin su ka kare ma daga sharrorinsu saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da ƙauyukanmu, ya Allah ka amintar da hanyoyinmu. kuma ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka kare mu ka kare garuruwanmu ka kare mu ka kare biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tayoyin mu ka kare inda duk muka yi ta Allah kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka shirya ɗaya da zuriya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa su zama nutsuwa ido gare mu ka ba mu aljanna firdaus ala. ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam